assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sanya mu muka shigo cikin wannan shekarar hijiriya kamariya biyu. har ya zama mun wuce wa'annan watannin har muka wuce sha'aban muka wuce rajab muka wuce sha'aban muka wuce ramadan har muka shigo cikin shawwal muna godiya ya zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala wadda ba ta da iyaka akan wannan fursa wannan dama da kuma wannan ni'ama mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya samu kashe ji watan ramadan a shaharul fadil watan gafara da albarka da rahma watan tsayuwa da kamewa watan karatun alkur'ani <clears throat> muna fata allah subhanahu wa ta'ala ya zama cewa ya yi mana rahama a cikin wannan wata wanda ya wuce ya kalli kaɗan ɗinmu ya ba mu da yawa ya mana abin da yake shine ahalin shi ba abin da muke yake ba abin da muke muni ahalin shi ba dangane da abin da ya gabata a cikin wannan wata muna fatan husnayain ba ihdal husnayain ba muna so mu Allah shagwaba saboda ya cancanci shagwaba kuma shi ahalin haka ne mun san kuma a gaban shi muke wanda baya rowa <clears throat> muna son ya zama ya gafarta mana abin da ya gabata sannan kuma ya raya mu ya zuwa ga ramadan na gaba domin ya sake gafarta mana <clears throat> muna son wa'annan husnayen din daga wurin shi ba ko gafara ko rayuwa zuwa shekara mai zuwa ba duk biyun muna so saboda shi ahalin haka ne kuma akan haka mai iko ne kuma ko da ya rubuta akasi zai iya gogewa saboda shi ne ubangijin akasi <clears throat> yamhullahu ma ya sha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab sannan muna godiya ga su 'yan uwa waɗanda suka zo daga gauru